assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu allahumma salli ala sayyidina muhammad wa rafi darajatul bi kashful kummat muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ina gaishe da mutanen duniya gaba daya wannan sabon account namu ne sabon tiktok saboda yanzu wayoyin sai sun yi yawa wayoyi yanzu wanda nake whatsapp da su da biyu ne yanzu na mera su guda hudu saboda ana bukata akwai wanda whatsapp kawai ake akwai wanda zan tura sirrika ne kawai a ciki akwai wanda sakonnin mutane ne kawai suke zuwa saboda aikinmu ba yadda yake da bane yanzu jama'a ya karu an samu jama'a fiye da tunanin mutum sai samu muka rarraba abubuwan ina kowa fatan alkhairi ina son ba da wannan sirrin ne ga wanda ya daɗe yana neman aure bai samu ko kuma kina aure ana sakinki kina aure ana sakinki in allah da an zo ƙarshe za ki ɗau ɗan kwalinki kwalin kanki ki fita ki nema inda akwai ganyen yaɗiya ko inda akwai bishiyan yaɗiya sai ki shimfiɗa ɗan kwalinki sai ki ko yaɗiyan kina sa a ɗan kwalinki ko kina sa a ɗan kwalin har ki tabbatar kin samu da yawa sai ki ɗaure eh, ki ɗaure ɗan kwalin da yaɗiyan ki zo da shi gida tare da ɗan kwalin da yaɗin duka ki saka tukunya sai ki tafasar idan kin tafasar da shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya nuna sai ki tace ruwan idan kin tace ruwan kina wanka da shi kullum kina wanka da shi kullum kwana bakwai dan kwalin kanki din da kika saka yaɗin a ciki da kuma yaɗin a haɗe da kuma yaɗin a haɗe ki je ki jefa da shi a gona yara masu wucewa ko mutane masu wucewa ai za su gani ga dan kwali a daure ga wani abu a ciki bari mu bude mu gani suna budewa za su ga yadiya ne a ciki ai ajiya hanyar ki ya yawancin na yin wa mutum ko kuma na ce kai akwai wanda na basu ai wannan sirrin duk ban bayar ba akwai wanda na basu yayi in an bude ranar da aka bude kafin irin ta ranar Allah ya aiko mai da miji na aure yawanci kuma idan kai wannan auren zaka zauna dama mugun iska ne kawai yake sa ko kuma masu mafarkin dare ku ɗauke ku yi wannan bancin wannan wanda infection yana damun ki ki saurara za ki je wajen masu maganin gargajiya mm. za ki je kuma masu maganin gargajiya sai ki ce a baki kashin miciji kashin bayan miciji ko da cikin hannu ne ki daka shi ki daka yayi laushi sosai take his juya buta idan kin je bayan gida yin bisari sai ki ringa tsarki da shi baya kaikayi baya zafi baya kuma na mace kenan kin samu kwana hudu za ki nemi infection ki rasa to yanda muke yanzu duk wanda bai da abun hannu ko kuma bai da irin kuɗi ba wanda zai girma taka ba wanda zai baka girma ba wanda zai kula ka za ki je ko kuma ka je ka nemi mesa amma an fi son ɗanyen mesa mesan da an kashe yanzu sai ka yanka gelan idan ka yanka gelan hulan ka din gelan eh, gelan eh, wannan mesan za ka saka cikin hulan ka nan naɗe sai ka nema leda ka ɗaure hulan ka aji zai kai sati in ya kai sati sai ka haɗa itatuwa ko ciyawa ka kunna wuta wutan ya kama sosai hulan da gelan mesan a ciki ai hada su duka ka kona sai ka nema tokan ka tattara tokan ka saka gungumi mai gida babban sirri nake gaya maka idan ka tattara tokan ka saka gungumi ka markaɗa shi ya yi laushi sai ka nema nonon farin shaniya kamar lita ɗaya ka juya bukati tokan wannan ɗan kaɗan ka zuba ciki ba a sha sai ka zuba ruwa ka yi wanka ɗaya da shi ragowar kaji idan ka yi wanka ɗaya da shi a watan nan sai watan gaba za ka sake yin amfani da shi saboda a wata wata in ka yi a farkon watan nan kafin watan ya kare ba kai ba wani matsala duk inda allah zai baka kuɗi sai ka samu ka san allah ne mai bayarwa mutane sanadi ne amma allah ne yake bayarwa yan wa cikin wannan ramadan karim sirrikan da nake son bayar ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa to mutum wanda baka shiri da kowa kowa ya tsane ka baka da farin jini kwata-kwata ka saurara bidiyon nan magani magani ne ni ba mai wa'azi ba ne da zan ce maka kaza ko kaza zan baka maganin ka ga dama ka yin baka ga dama baka bari wannan sabon akawunt dina ne wanda na sake bude da sabon waya ne ma na bude cikin akawunt yanzu za ka je wajen masu siyar irin dabbobi dabbobi haka ne ka ce su baka kafan kare amma ya kasance farce farcen farce farcen duka a ciki a ciki ba ba su huntule kacan farcen guda hudu wannan kafan ne za ka zo da shi gida ka saka turmi ka daka shi idan ka daka ya laushi ka aji ba farin jini kake nema ba kinkeso kala biyu ne akwai kinkeso baki akwai na shiga cikin bayan gida in ka samu bakin yafi sai ka kashe shi ma ka yi yadda za ka yi ka daka sai ka hada da garin eh, gashin karin ka nemi wani summa summan ya kasance lailo summa mai karfi mai shara-shara sai ka juya garin a ciki sai ka ɗaure bakin summa idan ka ɗaure bakin summa za ka nema tukunya ka saka ruwa a ciki ya tafasa in yi zafi ka juya baketi in za ka zo ka je ka yi wanka tsumman ne kawai za ka tsoma cikin baketi. kuma minti goma sha biyar sai ka cire tsumman ka ajiye gefe sai ka shiga ka yi wanka da ruwa mai gida ni ba komai ba ni sanadi ne amma kai wanka da wannan za ka dade kana ba ubangiji girmansa saboda abu mamaki ne ba a ce wannan abubuwan ne haka za su iya buɗe hanyar mutum ni da nake gaya maka hanyar yi na buɗe ne baran wa ubangiji butulci ba hanyoyi na abu ɗin sannan idan allah ya baka karkamar butulci ka gode mishi dabbobin nan da ba su da baki itatuwan nan da ba su magana duk suna magana duk gode wa ubangiji suke ko da yaushe hatta kalangun nan da ake wasa ake bugawa akwai kalangun da yake gode wa ubangiji in ba ka yi karatu ba kawai ka je ka tambayi wanda suka yi karatu ranar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai shiga eh, garin madina ba a 'yan madina sun zo taransa ba har suna buga kalangu ba ka san me kalangu yake ce a lokacin subhanallahi hakan hakan yake ce ka shiga cikin qur'ani zaka ji ni zan baka sirrin da ba haka bane ba hallo na farin jini na farin jini nake sun kara baka akwai wani itace ana kiran shi kargo 'ya'yan kargo da yayan auduga su za ka haɗa ka daka ka suka turare ka ringa shafa idan kana so farin jini ya yi oba kan hawainiya kan hawainiya kwaya ɗaya akwai wani karamin dabba ana kiranta kurege amma ka haɗa da gelan biri in har ka zuba gashin gelan biri a ciki zai zama abun mamaki don farin jini zai yi ma oba kuma duk wanda duk mutumin da ya ganka zai maka lema, sai ya maka alheri ko kuma sai ya yi tarayya da kai gashin gelan biri ai da gelan biri mutane suke aiki kaga kawai in ka shiga za su soka ne su ringa maka lema, ko a siyasa haka za ka ga kai kawai ake so in ka shiga cikin mutane ko da kana da kyau ko kai mummuna ne da kowa kawai za ka ga suna son ka ne zuciyarsu ne zai so kelan biri da suratu yusuf ne yake yi idan mutum yana kallon ka bare iya dakatar da kallon ba sai ya yi barna da gida suratun yusuf ka kuna gelan biri kada da tawada ka rubuta suratun yusuf sau daya ka nema sabon mudubi ka kalle kanka sai ka saka mudubin a turmi ka ka juya cikin ruwan rubutun kana shafa mai gida ba na so ne don <laughs> zai iya wuce tunaninka ma zai iya wuce karfin tunaninka wannan magunguna ne wanda ya kamata mutum ya yi amfani da su ba haram ba ne eh, abubuwan haram ko ɗaya ban bayar ba abinda bare hana ka ibada ba bare bata ibadan ka ba su kawai nake bayar ah. amma wasu tunanin su daban ne ah. Allah ya samu dace bidiyoyin suna nan zuwa